ke magana a kan mita sha uku da sha shida da kuma wasu tashoshin FM a kasashen Afirka. Zulaiha Abubakar ke muku sallama cikin shirma na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato bi daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da shirin rushe majalisar yakin kasar a wani mataki da mutane da dama suka yi tsammani. Babbar hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Gaza ta ce takaita kai hare-hare da sojin Isra'ila suka sanar bai haifar da wani sauyi ba. Daga Saudiya kuwa rahotanni sun bayyana mutuwar wasu alhazai daga ƙasar Jordan sakamakon matsanancin zafin da ake fuskanta a ƙasar. Mahajjatan dai na ci gaba da kokawa. gaskiya zafin ya fi duk shekarun ba. Shekara na biyar gaskiya na bana ya fi da kowane kowane shekara ma ko a cikin gari ne nan waje. Kana ga inuwa muke ma amma sai mun dora kwali saboda akwai zafin rana. Yayin da ake ci gaba da shagulgulan bikin sallah a Ghana sallar ta zo lokacin da farashin kaya ya tashin gauran zafi gaskiya this year da ba easy bane masu yi su yi wanda aka sai shanu 6000 yau ka sami ten 10000 wanda aka ten 10000 yau ana fifteen su 15000 waɗannan da ma ƙara rahotanni na nan tafi bayan kun saurari labarin duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da shirin rushe majalisar yakin kasar a wani mataki da mutane da dama suka yi tsammani. Matakin ya biyo bayan ficewar mambobin majalisar biyu da kuma matsin lambar ministan tsaro Itamar Ben Gabir daga bangaren masu tsatsauran ra'ayi na bukatar samun gurbi a majalisar. Ana ganin Mr. Netanyahu zai ɗauki mataki mai tsauri game da yakin yayin wani kwarye-kwaryen taro. We're working according to the chain of command and if the members of the cabinet Kakakin sojin Isra'ila Daniel Hagari yake cewa muna aiki kamar yadda tsarin shugabanci ya tanadi. Canza mambobin majalisa mataki ne na siyasa da wannan majalisa da kuma Prime Minister. Baiwa Mr. Ben Gabir damar shiga majalisar yakin al'amari ne da zai haifar da tsamin dangantaka tsakanin Isra'ila da Birtaniya da kuma wasu daga cikin kasashen ƙawance. Babbar hukumar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Gaza ta ce takaita hare-haren sojojin Isra'ila bai haifar da wani sauyi ba. Kakakin hukumar Jonathan Paula ya shaidawa BBC cewa doka da oda ba su baiwa jami'an su damar wuce gona da iri ba. Takaitacciyar dakatarwar wato dakatarwar za ta bayar da damar shigar da kayan agaji kudancin Gaza daga mashigar Kerem Shalom wadda ke ƙarƙashin ikon Isra'ila. A ranar Lahadin da ta gabata, Prime Minister Benjamin Netanyahu da wasu masu ra'ayin kishin ƙasa a gwamnatinsa suka soki sanarwar da sojin suka yi. Israeli media quoted Mr. Netanyahu as saying, We have a country with Wakiliyar BBC ta ce kafafen yada labaran Isra'ila sun fidda kalaman Mr. Netanyahu yana cewa muna da ƙasa mai sojoji ba sojoji masu ƙasa ba. Kasar Denmark na duba hanyoyin rage zirga-zirgar jiragen dakon man kasar Rasha ta tekun Baltic. Rasha na aika kusan kashi uku na yawan man da take fitarwa ta zirin Danish ta hanyar amfani da jiragen ruwa da take ɓoye asalinsu domin kaucewa takunkumi. An ba da shawarar cewa idan aka yi amfani da dokokin fitan kaya ta ruwa. za a iya dakatar da zirga-zirgar tsoffin jiragen ruwan na rasha cikin kankanin lokaci saboda wato barazanar su ga muhalli kuna sauraron labaran duniya daga sashen hausa na bbc 'yan sanda a zimbabwe sun kama jagoran adawa da gwamman 'yan fafutuka sakamakon wani gangami da suka hada. wani lauya ya bayyana cewar an kame mutanen ne lokacin da 'yan sanda suka yi durar mikiya tare da harba hayaki mai sa hawaye a dandalin taron doka ta buƙaci jam'iyyun siyasa su nemi sahalewar 'yan sanda gabanin duk wani gangami da za su kaddamar kodayake an gudanar da gangamin ne a garin ɗan siyasa jameson timba Party youth leaders were holding a meeting to mark the International Day of the Wakiliyar BBC ta ce shugabannin matasan jam'iyya na tsaka da taron zagayowar ranar yara a Afirka ta duniya sai 'yan sanda suka kutsa harabar kamar yadda lauyansu agency Gumbo ya bayyana. a lokuta da dama mahukuntan zimbabwe na amfani da doka akan 'yan adawa da kuma hana tarukan motsa jam'iyyu mr timba ya zamo shugaban jam'iyyar wato gamayyar jam'iyyun adawa bayan tsohon shugaba nelson kamisa ya fice daga jam'iyyar biyu bayan zargin da ya yi cewa jam'iyya mai mulki zanu pf ta mamaye tafiyar baki daya. Tsohon shugaban kasa kuma Firaministan Albania sali Berisha bai yi nasara a ɗaukaka ƙarar da ya shigar kan haramta masa shiga Birtaniya sakamakon zarginsa da hannu a aikata laifuka ba. Mr. Berisha wanda shine shugaban babbar jam'iyyar adawa a Albania na zaman talala bayan zarginsa da yin amfani da karfin ikonsa wajen fifita mijin 'yarsa yayin sayar da filayen gwamnati. Zargin da ya karyata tun a baya yayin da masu gabatar da kara basu gabatar da wata tuhuma ba. hukumar ɗaukaka ƙara ta shige da fice a birnin london ta yi watsi da ikirarin da ya yi na cewa an haranta masa shiga bisa wasu zarge-zarge da ba a tabbatar da su ba to ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc to yanzu kuma sai fagen rahotanni Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da sanarwar cewa zai rushe majalisar yakin kasar a wani mataki da mutane da dama suka yi tsammani bayan ficewar wani tsohon janar mai matsakaicin ra'ayi Benny Gantz daga gwamnatin. A bangare guda rundunar sojin Isra'ila ta ce tana bin umarnin shugabannin siyasa lokacin da ta sanar da wani takaitaccen tsagaita hare-haren soji na kullum-kullum a kusa da wata muhimmiyar iyaka da Gaza. Ga fassarar rahoton wakiliyar BBC a gabas ta tsakiya Yolande Neal daga mashigar Kerem Shalom a kudancin Isra'ila. Yayin da Isra'ila ke murkusu sun sanadin miyagun har-haren da Hamas ta jagoranci kai mata a cikin watan Oktoban bara, benigans ya shiga gwamnatin haɗin kan ƙasa ta Benjamin Netanyahu, inda kuma aka kafa majalisar tunkarar yaƙi. sai dai tun lokacin da tsohon janar din ya ajiye mukaminsa saboda abin da ya kira rashin wani kwakwaran tsari a yakin da isra'ila ke yi a gaza ana dai ta kiraye-kiraye ga ministoci masu tsatsauran ra'ayi su mai gurbin da ya bari rushe majalisar yakin dai zai sanya mr netanyahu ya guje wa shiga wani irin yanayi mai sarkakiya da abokan gwamnatinsa na gamin gambiza da kuma ƙawayen isra'ila na duniya ana ganin ƙarin alamomi na tsamin dangantaka tsakanin gwamnatin isra'ila a cikin 'yan kwanakin nan inda ministoci masu tsatsauran ra'ayi suka yi tir da abin da sojoji suka kira Dan dakatar da yaki na dabara a kan wani titi da ke kusa da mashigar kan iyaka ta karam shalom wani mai magana da yawon rundunar sojin isra'ila ya ce dakarun ƙasa suna aiki da wani umarni da ke tabbatar da ganin kayan agajin jin ƙai ya isa cikin gaza tun da farko babbar hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke gaza ta faɗa wa bbc cewa babu wani abu da ya canza iyakar saninta tun bayan dakatar da matakan sojin a wani ɓangaren gaza da aka ba da sanarwa Jonathan Paula ne babban manajan sadarwa na hukumar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Gaza. Mr. Paula dai ya kuma jaddada cewa dakatar da hare-haren sojin kawai ya shafi wani ɗan ƙanƙanin yanki ne na Gaza a kusa da mashigar karim Shalom da ke Isra'ila. Don haka baya nuna tsagaita faɗa ko dakatar da kai hare-haren mai faɗi. A gaida Muktari Adamu bawa da fasarar wannan rahoto. To yanzu kuma sai kasar Saudiya inda alhazai goma sha hudu daga kasar Jordan suka rasu yayin gudanar da aikin hajjin bana saboda matsanancin zafin da ake fuskanta a kasar. ma'aikatar harkokin wajen jordan ta ce kawo yanzu akwai waɗansu alhazan goma sha bakwai da ba a san inda suke ba amma dai ana gudanar da bincike a waje ɗaya kuma ƙungiyar agaji ta ƙasar iran ta ce alhazai biyar ne suka rasu sakamakon wannan yanayi na zafi A bana ma akwai alhazan Najeriya da suka rasu amma babu tabbas ko haka na da alaka da yanayi na zafi a kasar ta Saudiya. Abokin aikinmu Haruna Shehu Tangaza ya tattauna da waɗansu alhazai na Najeriya a Muna domin jin yadda yanayin zafin ke shafar su. To yanzu kuma gane tare da wani alhajin alhaji sunanka? Tijjani, anan maka nake. kai alhaji ne ko dai ka ɗan kasuwa ne? A alhaji ne kuma ɗan kasuwa. Shekara ka nawa a maka? Ina da kamar biyar haka ko shidda. To ya za ka bayyana zafin da ake fama da shi a wannan lokaci na yakin hajji a bana idan aka kwatanta da shekarun baya? Gaskiya zafin ya fi duk shekarun baya a je bana. Akwai wasu matakai da kuke ɗauka na kare lafiyar ku daga zafin nan? A kawai sai dai ka shiga cikin sanyi. amma wani mataki za ka ɗauka to ga mu kuma tare da wani alhaji alhaji a sunanka laskuri zarame daga wacce jiha borno to me zanka ka ce game da wannan zafin da ake fama da shi a bana a bana na alhamdulillah amma akwai nan gari na akwai zafi ka ba wani abu ba yunwa ba shirwa duka alhamdulillah amma zafin nan ya taba hana ka kwana a eh zai kwana dole ai to ga mu kuma tare da wani ne. alhaji ya sunanka sunana muhammad alhaji eh, na ga kamar ka dan abin nan da ka ji jiki su daga wace jiha ne jiga ya kaji da zafin da ake fama da shi a bana to zafi dama an saba irin wannan zafin duk shekara ana shan irin wannan zafin kuma duk yanayin aikin hajji dama ya saba zuwa da haka muna da fatan allah ya karbi ibadunmu allah ya biya kowa bukatarsa ta alkhairi duk wanda ya zo nan Allah ya kai shi gida lafiya Allah ya ba shi ikon koma masauki lafiya amma ka taɓa yin aikin hajji a baya eh na taɓa yi to zafin wancan karon da zafin wannan karon wani ya fi eh ka san shi ita wahala duk wanda ta zo ta wuce za ka manta da ita sai wadda ta zo wata kake sha ita za ka tuna aka dama ake cewa ya sunanka sunana abdullahi ismail Daga wace jiha? Daga jihar kaduna Na ga kai da dan uwanka kun kare kwali abun nan. Ba wato abun ya yi tsanani kenan har sai kun sa kwali kun kare rana. A gaskiya kana ga inuwa muke ma amma sai mun dora kwali saboda akwai zafin rana. Amma akwai wasu matakai da kuke ɗauka na kare kanku daga lahanin zafi. Eh to gaskiya ya danga a yanzu dai yana ya dai kawo da jikin ka ruwa ba jikin ka zaka ruwa ba sai ka da kai ka dora kwalin nan ko kuma ka samu umbrella ka rufe gangare. To, ga mutane da wata kuma mazauniya Saudiya. Hajiya sunan ki? Wallahi na Suwai ba. Daga ina kike? Daga ringin. A Jigawa Najeriya ke. Aiwa Najeriya. Shekarar ki a nan Saudiya? Shekara na biyar. Koyaushe shekara haka muke muke shiga. Amma ana cewa kamar na bana ya fi ni koyaushe. Gaskiya na bana ya fi don kowanne kowanne shekara ma ko a cikin gari balantane nan waje. Ya sunan ki? Lami Nura Sa'id. Daga ina? Daga Nijar. daga Nijar. Shekara nawa nan Saudiya? Ashirat ne. A shekara goma. Shekara goma. Har Hausa ta fara bacewa. To na ga kin sa malfa kina kuma fifita a ga alama akwai zafi. Wallah aljau har ziyada. Hararar zafin ce ta ƙara sama. zafin ya ƙaru sosai. Marra marra. Ya ninninka. Wallahi marra. Kuma mu dama zafin mun cika jinki ba mun fito da rana kuma mun mu aiki da rana muna fita da safe da dare. ta waɗansu alhazan najeriya kenan a ƙasar saudiya to daga saudiyan za mu je ghana inda yayin da ake ci gaba da shagulgulan bikin sallah a faɗin duniya a ghana sallar ta zo ne lokacin da ake fama da tsananin tsadar kayayyaki wakilinmu fahad adam ya jiyo mana ra'ayoyin al'ummar birnin accra akan yadda bikin ya zo musu. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun lafiya ah, zan ce ne dai mace muna da ba mu saba kuma la to dai ta <laughs> ba abinda zan ce alhamdulillah kawai tun da Allah ya ba mu lafiya to bayan ne zan mu ce shi dai mu ce mu gode ma Allah alhamdulillah zan mu ce to sunana Aliyu to sallah dai alhamdulillah tun da mu samu sabu Allah mata muna Allah ba mu lafiya da iko allah sa samun sakara mu samu abin da ya fi haka batun dabba da kullo yana ta zuwa bisa ni haka ni fawa ne na san shanu da bai sauka yau bai sauka gobe kullu muna zuwa bisa kuma da yiko allah mun sai shanu mun yi layya saboda jiya da sakaran jiya duka ana ruwa ma ba muna mutane na cikin a shama ana se shanu ana kwashe shanu ba sai ba ana kwashe shanu fi lasiya ma tun da sada da yi ana se shanu yanzu wanda aka se shanu 6,000 yau ka sami su 10,000 eh, wanda aka sai 10,000 yau ana se su 15,000 jiya kusa karya na gan wanda ya zo ya sai dabba 50,000 ya wuce da shi akwai na 40,000 30,000 ba mu su misali last year wani yaya ce ya yi sarabe se ba yau ana se abdallah isaac alhamdulillah tun da muna cikin masu yi rai za dole mu ma Allah na wani bai same shi kamar yadda muka samu ba isa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya dai an ce mu yi laya amma bai zama dole ba in kana da iko sai kai layya a ranaku mesaji da zan ba musulman mu guntu ne game da batu layya ka fahimce ni ko wani na nan misali an ce rago 4000 ka fahimta ko ko kuwa 3000 ina duban da sai rago 4000 ko 3000 na wani wajen yi sai shanu 4000 tana shanu 4000 na bi kan layya ba ya kamata mu kula wurin ne sunana ramatu salifu Oh, sallah dai mu yi sallah lafiya lau. mu yi sallah lafiya a gaida kowa da kowa a gaida yan kumashi mutanen ashiyama mutanen uduma su duka da baki yan Allah mai mata mu Allah kai mu sabon shekara. Suna na zulai. To alhamdulillah mun gode Allah sabon shekara ya sake hada mu. Allah nuna muna sabon shekara. To komai dai mun gode ma Allah komai ya faru alhamdulillah. Layya this year to ba izi ba na mu da insha Allah a ni da kai na dai to a ni dai ba ni na jiki to ka ta ka san al'amarin garin ba izi ba ne isa masu yi su yi mu kuma Allah sa sabon shekara muna cikin wani su. ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar kasar ghana kenan akan yadda sallar bana ta zo musu to sai dai kuma a yayin da ake gabatar da shi kuma za ka samu shi akwai kurakurai da yawa da ake tafkawa mu da muke nazarin abin da ya shafi wannan aiki na fassara a wani lokaci ma hada abin da ya hada da tafinta za ka samu cewa mukan waiwayi abubuwan da suke faruwa a kafafen yada labarai wanda suka hada da gidajen rediyo da talabijin da jarida da mujallu da kuma waɗannan na a kafafen sada zumunta to mun lura cewa za ga mutane da dama wato kawai duk abin da ya zo ga su kawai sai su rubuta kuma a kwaba shi haka nan amma harshe kamar yadda muka sani abu ne wanda yake kammalalle kuma mai tsari su da haka lalle in ba waɗannan aka bi tsare-tsaren ba za ka samu shi ana samun kurakuri da dama akwai sababbin kalmomi da ke fitowa na kimiyya waɗanda yake suna da wahalar fassarawa ne shi akwai wasu dabaru da za a yi don ganin cewa an fassara su eh akwai hanyoyi da dama da ake bi yanzu kwanan nan ba da wani taron ƙara wa juna ilimi sai aka ɗauki waɗannan cututtuka ga misali guda uku hiv da aids da ebola sai maka tara likitoci mu kuma masana bangaren abin da ya shafi harshe aka tattara mu gaba daya sai aka duba kalmomi na fannu waɗanda suka shafi waɗannan bangarori da yawa aka tara su da yawa an yi aikin fassarar cikin hausa da yoruba da ibo su abin da aka yi shine sai zamanto ga likita ga jami'an kiwon lafiya sai mu tuntube su alal misali me ake nufi da ebola so daga likitoci su yi mana bayani nau'i ne na cuta mai siffa kaza kaza kaza mu kuma daga nan nan da na sai mu raɗa mata suna to ta haka ne aka samu tarin kalmomi aka fassara to kuma kawo yanzu ma da muke magana akwai fannoni da yawa waɗanda suke na fasaha da kimiyya irin wannan salon shine ke tahowa to yadda duk ake samun irin wannan zaka samu yau da gobe muna sauraron abin da ke faruwa a kafafen yada labarai irin waɗannan kurakuran suna bayyana a wasu lokutan ma za ka ga kafafen yada labarai na kasashen waje kamar bbc ko deutsche welle ko rafai har ma sukan fi na nan gida a wasu lokuta bibiyar irin waɗannan ƙa'idoji a wasu lokuta za ka ga mutane kawai sukan ɗauka idan harshen hausa ce ko fassara ce kawai sai a yi ba tare da an samu horo ba ba tare da an yi karatun abun ba ba tare da kuma ana tuntuɓar juna ba yanzu ka ga misali idan ka duba kafafen yada labarai da muke da su ya yanzu da yawa kamar irin fm na nan wato inda so samu ne su rika yin kawance da junansu inda zai zamanto wato idan wani abu ya taso za su kansu a wasu lokuta kuma za ka ga wato ga kalmomin a an same su amma ba mu da yadda za mu fassara su so mukan koma ga irin aikin da suke yi don la'akari da aikin da kalmomin suke yana taimaka wajen samar wannan kalma din wato suna wadda mutane nan da nan za su yi amfani da ita kuma karka manta cewa muna la'akari da sauran yan uwanmu da ke kauye da karkara kar ya zama to cikin birni ne kawai in mun fahimta shi ke na an gama ba a gama ba gabar ta malam akwai wasu kalmomin da suke cewa ana iya samun takwarorin su a hausa kamar yanzu cutar corona sun kira ta mashaku ko sun kira ta sarkewa wanda akwai cutuka masu kama da haka nan shin barin su din kamar yadda kace shine mafi dacewa ko kuma dai a yi kokarin a samar da in har suna da takwara a harshen Hausa to abin da ke faruwa shine galibi duk kalmar da ka gani kowace guda daya za ta iya samun ma'ana daidai guda goma to abin da muke la'akari da shi shine muhallin da ta fito to muhallin da ta fito shine yake share fagen fahimtar irin yadda za a bayyana ta to amma idan alal misali irin waɗannan a kalmomi ne waɗanda suka shafi lafiya kuma suka shafi al'umma to haɗuwan nan tsakanin waɗanda nauyin isar da sakonni ga al'umma yake kansu to su ne ya kamata su tattauna a junansu su yi tufaƙi domin a samu sauƙi ta yadda kafar a yada labarai ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu wadda duk za a yi magana to a faɗi abu guda to idan kuma ya zama to ba a samu wato ma'ana ɗin ba a ta da waɗannan kalmomi domin za ka samu cewa wato harshen hausa wato yana da cikin harsuna waɗanda suke sarrafa kalmomi na duniya ma cikin sauƙi duk irin yadda wani harshe ya zo aka faɗe shi za ga za a iya lankwasa shi a hausance. yanzu ga misalin ka akwai kwayan saututtuka da dama waɗanda akwai su a larabci amma a hausa babu so a wasu lokuta din idan an zo ga irin waɗannan in ba mu da waɗannan saututtukan sai mu dawo ga irin namu saututtukan domin su dace in kuma ba haka ba irin waɗannan kalmomin sai a bar su haka nan yadda suke a ambace su yadda za ga sannu hankali kowa ya san su a wasu lokuta kuma za ka ga wato bayani ne dogo mai tsawo shine zai kai ga fassara ko ya fito da ainihin abin da ake bukata wannan ya zo daidai tambayar da ke sai maka akwai wani abu da ke cima Kafafin watsa labarai to a kwarya wajen fassara wasu kalmomi kamar wasu kalmomi ba su don kalma ɗaya tilo a takwaran harshe kamar hausa da za su fassara shi yanzu a misali kamar skal a hausance yana tafi kamar kokon kai wasu sukan ce kashin kai eh. to yanzu akwai kalmomi irin social media wanda yanzu hausawa mana kokarin yawo da kalmar maimakon fassara ta a matsayin shafin sada zumunta me za ka ce kan irin wannan abin da yake faruwa shine a waɗansu lokuta mutane waɗanda ba a fannin nazarin harshen suke ba ino sukan ɗokanta da yawa sun fi so a samu sha yanzu magani yanzu kalma ɗaya a samu lallai kwatankwacin kalmar ya dace kuma ba lallai bane haka ya faru domin kowane harshe yana da abin da muke kira zubi da tsari wato structure idan ka ambaci harshe a b c to zaga kowanne yana da nasa a waɗansu lokuta akan samu wato a gamo da katar shi abinda wannan harshen ya mallaka wannan dama ma ya mallaka amma ba yana nufin cewa komai ɗaya suke ba to su da haka a mabiyan lokuta za ka ga waɗansu abubuwan da babu su sai an yi dogon bayani kafin ainihin ma'anar da ake nufi ta fito. ka gani amma waɗansu za ka ga lalle sun ɗaukanta so suke kawai da ka ce rashin lafiya kaza ko kalma kaza to a ce ga ma'anarta to shi yasa mu mun fi komawa ga abin da muke kira muhalli na magana muhallin da kalma ta fito to shi ya fi cancanta ya share maka fagen samar da fassara ta cikin sauki za ka samu kamar yadda ce kowace kalma guda ɗaya za ka samu cewa za ta iya ɗaukan ma'anoni wajen guda goma ka gani kuma da yake kalmomi da jimloli abubuwa ne waɗanda da'iman muna samar da su domin ɗorewar harshe ɗin to za ga cewa waɗansu suna ganin lalle sai an yi amma ba lalle ba ne harshe kumshiyarsa tana bambanta shi yasa waɗansu harsunan za ka cewa sai sun yi bayani dogo mai tsawo sannan za a samu biyan bukata matuƙar haka ce ga kalma kaza za a bayyana ta haka sai ga cewa ba a fahimta ba ko kuma bata fito da ainihin saƙon ba tare to shi yasa wasu lokuta din yanaye yanayen duka biyu suna faruwa a wasu lokuta akan samu gamo da katar cewa wato idan an faɗi wata kalma to sai ga cewa an samu dacewar wata takwarata shi kenan ta dace a wasu lokutan kuma sai an yi bayani sannan ne mutane za su fahimta kun daɗe kuna bayani kama rubuce-rubuce daban-daban akan ita fassara kanta ko za ka yi mana ƙarin bayani abinda ya bambanta kamar fassara ta insha irin rubutun zube da kuma irin ta kafafen watsa labarai to kusan ita fassara kamar yadda muka sani akwai nau'i iri-iri wanda ake da shi kuma kowanne daga ciki muhimmin abu daga ciki shine samar da bayanai waɗanda suke daga harshe na farko ko harshen asali zuwa harshen dabi ko harshen karba to a kowane irin yanayi aka san mun fi kallon wato mu ce mu ɗauke su ɓangare guda biyu bangare na farko wanda dukkanin waɗanda ka ambata suna iya faɗowa ciki muna yi kamar fasara ta adabi wanda duk waɗannan rukunin suna iya faɗowa abinda mukan ba da shawara shine a yi la'akari da matanin da za a fassara ɗin in an karanta shi an fahimta to sannan kuma amfani da shawarwari waɗanda aka bayar ko matakai waɗanda za a bi su sannu sannu a ga cewa an yi fassara ɗaya bangaren shine mai ɗan wahala wanda ya shafi fasarar fasaha da kimiyya kowanne daga shi manufar guda ce ya zama to an musanya sako daga wani wannan harshe zuwa wannan harshe amma a wannan bangare na farko wato shi wanda yake yin aikin fasara din yana nan sake muka ce fassara mai yanci nan sake yake za ka ga wajen sarrafa harshe amfani da adon magana adon harshe wajen zaben kalmomi kalmomi magana dukkaninsu ya ga yayi ya sarrafa amma wajen bangare na kimiyya da fasaha babu wannan kawai lalura din ko matsalar da ta shafi abin da za a fassara nan da shi za a fassara yanzu misali idan ka ɗauki kamar yadda tsirai da fulawoyi suke cin abinci photosynthesis ga misali za ga cewa hanyar cin abinci su ne kawai ba wani dogon turanci su yadda suke suka yi amfani da hasken rana da taki da sauran abubuwa ne su abincin su nan bayanin an gamsar a aikin fasar abu ne mai ban sha'awa amma yana da buƙatar wato a samu nutsuwa da sha'awa ta yin aikin ka gani wajibi ne mai yin aikin fasara ya zama to kowane lokaci ya tattabi dan uwansa idan muna darasi da ɗalibai a nan mukan bada misali da abin da ke faruwa a bbc ga misali inda kuke da allo in wani ya zo rubuta kalma kawai ya tafi ya batta in wani ya zo ga yadda ya fahimci ma'anar wannan ya rubuta ya tafi kafin sati lokacin da za ku yi mitin ku tattauna sai ga cewa an samu ma'anoni sun fito sai ku zo ku ci ku ittifaki ku cimma matsaya mukan tattauna da ɗalibai irin wannan to amma in munan kafafen mu na yada labarai da yawa babu irin wannan yanzu ka tafi dakunan da ake aikin fassara a kafafen yada labarai babu littafai babu kamus littafin nan gashi na koyon aikin fassara yanzu ka ga wani sabo wanda ya fito kwana-kwana nan aro da kirkira a hausa shanin fassara abu ne da ya soma tun zamani dauloli daban-daban daban-daban har kawo yanzu fassara alkur'ani da bible da waƙoƙi da na adabi wanda suka shafi waɗansu al'ummu har lokacin da turawa suka zo suka ɗaiɗaibi ayyuka da dama daga wajen larabawa kare da larabawa daga wajen turawa kowa ba wata al'umma da za a ce bata fa'idantu da aikin fassara ba Farfesa Salisu Ahmad ya kasai malami a sashen nazarin harsunan Najeriya a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Yanzu kuma ga wannan sanarwa. ya buɗe gasar rubutattun gajeru kuma a takaddun labarai ta mata zalla wato hikaya ta. Gasar wadda ita ce karo na tara a jere za ta maraba da gajeru kuma kagagun labarai da aka rubuta da dukkanin ka'idojin harshen Hausa. Domin shiga gasar za ku karanta cikakkun ka'idoji da dokar tsare sirrin ku a shafinmu na bbchausa.com. Za dai ku aiko da labarin naku da bai gaza kalmomi dubu ɗaya ba sannan bai wuce kalmomi dubu ɗaya da ɗari biyar ba ta tsarin Microsoft Word ko kuma PDF. tuni dai aka bude wannan gasa da misalin karfe goma sha biyu da minti daya agogon gmt da ranar sha biyar ga watan yunin dubu biyu da ashirin da hudu sannan kuma za a rufe gasar da misalin karfe goma sha daya da mintoci hamsin da tara agogon gmt na ranar ashirin da hudu ga watan agustan dubu biyu da ashirin da hudu akwai kyautar kuɗi da shaidar karramawa ga waɗanda suka yi na ɗaya da na biyu da na uku kada dai a manta cewa gasar ta mata ce zalla kuma duk wata za ta shiga gasar dole ne ta kai shekara goma sha takwas da haihuwa sannan kada shekarun su wuce talatin da biyar. Za a sanar da waɗanda suka yi nasara a yayin bikin karramawa a Abuja a watan Nuwamba. Za ku iya ziyartar shafinmu na BBC bbchausa.com domin samun cikakken bayani dangane da yadda za a shiga gasar. Da fatan ba za ku bari a yi ba ku ba. a madadin muktar adamu bawa da daniel ochai nake cewa mu huta lafiya